ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون الله shi yake saukar da mala'iku tare da wahayan abin da zai dartar akan wanda ya ga dama cikin manzanninsa cewa ku tsoratar da mutane ya ku manzanni daga hada Allah da wani a wajen bauta babu abin bautawa da gaskiya sai ni don haka ku ji tsorona ya ku mutane ta hanyar biyayya ga umarnina da nesantar abubuwan da na hana